Gwamnatin jihar Sokoto a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna Aminu Waziri Tambuwal ta bayar da tallafin kayan abinci na goman ƙarshe wanda shi ne karo na uku da aka shirya a wannan wata na Ramadan. Shirin da mai girma Sakatarin gwamnatin jihar Sokoto ya jagoranta Alhaji Sa'idu Umar Malam Uban Doma, sakatarin da yana tare da rakiyar kwamishinan lamurran addini rabul Abdullahi Mai Gwando Speaker da dai sauran manyan da suka halarci wurin. cikin cibiyoyin nan ɗari da tamanin ko wata cibiya akwai mutum ɗari da ake ba wannan tallafi Wani mutum guda yana da ƙaramin kwano da aka fi sani da kamarafa guda goma na shinkafa haka kuma yana da na ainihin gero guda goma saboda haka mun zo nan wannan cibiya ta sarkawa domin gabatar da kashi na ƙarshe na wannan tallafi ga jama'a da za su amfana da wannan da fatan Allah ya sa ai amfani da wannan abin sai ta dace kuma mu da muka zo wannan aiki Allah ya ba mu a abin shi mai girma gwamna Allah shi ƙara ba mu lada idan kuma da sabato Allah ya ƙara zauna da mu lafiya kuma fatan cewa za a yi amfani da wannan domin abubuwan nuna a cikin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Allah shi ma sanar da wannan farin cikin kaddamar da wannan kashi na ƙarshe na ciyarwa ta Ramadan ta shekara dubu wanda ta yi daidai da dubu

An dai bayar da tallafin ga al'ummar jihar Sokoto domin yin azumi cikin farin ciki da kuma walwala. A zantawar mu da waɗanda suka amfana da wannan tallafin sun nuna jin daɗinsu da kuma godiya ga gwamnatin jihar Sokoto ga bayanin da suke yi. ma Allah godiya da wannan al'adari mun samu sauka bana kuma ka tsaya mun gudanar da tsarin kamar yadda ta da ta koyar da gwamnatin shari'a ba kowa gwargwaro wanda ya kamata ba da Insha Allah, mu dai alhamdulillah gwargwado bane ta tallafa kwarai yadda ya kamata an taimaki jama'a kuma muna godiya kwarai da gaske kowa da kowa Allah shi kara ta Allah taimaki wani sai Allah shi mata jagora eh wannan shine karo na farko gaskiya wallahi wannan abin da aka doko abu ne mai kyau kuma talakawa sun kumfana gaskiya sosai abu na wanda yake gwargwado ba a saba wannan ba amma sabon wannan tsari ya wuce na da yadda an ka saba wannan abin yana kai har ƙasa wanda ma ba ƙaramin alhaki wanda ma bai da Daga jihar Sokoto, Rashida Abbakar Tambuwal Hausa bakwai TV, tauraruwa al'umma.